Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka yi tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar mutaviya a frik a kan mita 200.5 zangan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe. Muna na a viewhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masara assalamu alaikum mu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a goma sha biyar ga watan Fabrairu na shekarar tara Kafin ku ji abubuwan muke tafe da su bari mu fara da kanun labarai. Fadar shugaban Amurka ta faɗi cewa shugaba Donald Trump zai yi jawabi daga wani lambun fadar White House a safiyar yau Juma'a kan batun tsaron ƙasa da kuma rikicin agajin jin da ake fuskanta a kudancin iyakar ƙasar. Shugaban China Xi Jinping ya gana yau Juma'a da wasu wakilan Amurka da ke tattaunawa akan batun cinikayya tsakanin ƙasashen biyu a Beijing. Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya yi alkawarin ɗaukar kwakwaran matakin mai da martani akan mummunan harin da aka kai a kan jami'an tsaro a yankin Kashmir da ke India. Madalla. To bayan labarin duniya za ku je kiran shugaban 'yan sandan jihar Imo a kan shirye-shiryen zaben da za a yi a jiharsa sannan kuma za mu leƙa a Najeriya inda za ku je kiran da gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi daga bakin jakadanta Mr. Stuart Simington da ke birnin Abuja akan babban zaben gobe. Bayan haka za mu zo da shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo ke gabatar sabu. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fadar shugaban Amurka ta faɗi cewa shugaba Donald Trump zai yi jawabi daga wani lambun fadar White House da ake kira Rose Garden a safiyar yau Juma'a akan batun tsaron ƙasa da kuma rikicin agajin da ake fuskanta a kudancin iyakar ƙasar. Trump na shirin ayyana dokar matakin taɓaci don ya iya kaucewa 'yan majalisar dokokin ƙasar ya kuma samu kuɗin gina katanga a bakin iyaka Amurka da Mexico. A yammacin jiya Alhamis ne 'yan majalisar wakilai da ta dokoki suka jefa kura kan wani ƙudiri game da tsaron iyaka da samar da kuɗaɗe don tafiyar da ayyukan gwamnati don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ayyukan na gwamnati. kudirin ya amince da ba shugaba trump dala biliyan 1.3 don sanya shingaye masu nisan kilomita 90 a bakin iyakar ƙasa da dala biliyan 5.7 da shugaban ya nemi a bashi don gina katanga mai nisan kilomita 322 a bakin iyakar ƙasar Shugaban China Xi Jinping ya gana yau Juma'a da wasu wakilan Amurka da ke tattaunawa akan batun cinikayya tsakanin kasashen biyu a Beijing yayin da china da amurka ke kokarin cimma yarjejeniyar kasuwanci sakataren ma'aikatar baitulma na amurka steven mnuchin ya rubuta a shafinsa na twitter yau juma'a cewa shi da wakilan amurka a kan batun cinikayya robert lighthizer sun yi wani muhimmin zama da mataimakin firayim ministan china liu hei. Za a ci gaba da yin wani zagayen zaman shawarwarin cikin mako mai zuwa a nan birnin Washington a cewar kafafen yada labaran China. Wani babban mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar White House ya bayyana kwarin gwiwarsa akan zaman shawarwarin da ake yi tsakanin Amurka da China. Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya yi alkawarin ɗaukar ƙwaƙwaran matakin mai da martani akan mummunan harin da aka kai kan jami'an tsaro a yankin Kashmir da ke India. Yayin da Indiyar ta ce tana da ƙwaƙwarar hujja akan cewa Pakistan na da hannu dumu-dumu a harin da aka kai, kuma ƙasar ta nemi sauran kasashe su mai da Pakistan ɗan sariyar ware. Bayan da ya gana da masu bashi shawara a fannin tsaro yau Juma'a, Modi ya yi alkawarin cewa duk waɗanda suka kai harin za su ɗanɗana kudarsu, ya kuma ce za a ba jami'an tsaro damar ɗaukar mataki akan 'yan ta'addan. Ƙungiyar mayakan da ake kira Jaish-e Muhammad, wadda mazauninta ke Pakistan, ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin waken mota na wato wanda ya auna wani ayarin jami'an soja jiya alhamis har sojoji 40 suka mutu wannan shine hari mafi muni da aka taba gani a yankin cikin shekaru da dama da suka wuce kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ranar 17 ga watan Fabrairu shekaru takwas da suka gabata, 'yan Libya suka tada boran da ya kai ga hamɓarar da kanal Muammar Gaddafi wanda ya yi mulkin kama karya a ƙasar. Fata da tunanin abin da rayuwa za ta kasance bayan gadafi ba su ko kusa da zama zahir ba, sai ma dai zancen ya juya, kaddara ta riga fata a ƙasar da ke fuskantar rikice-rikice ta bangarori daban-daban da suka rarraba yankuna, garuruwa ga kuma ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke faɗa da juna da yawa da suka bullo duk a yankin da ke arewacin nahiyar Afirka. Wannan shekarar kamar yadda aka saba a duk zagayowar ranar 17 ga watan na Fabrairu tun daga shekarar 2012. Babban filin marches da ke birnin Tripoli zai sake cika makil da jama'a dauke da tutar kasar mai launin ja da baki da kuma kore. Za kuma a ji wake-wake da sautin juyin juya hali daga amsa aman da aka kafe a sansanonin wucin gadin birnin. amma bana bikin ba zai yi armashi ba sosai saboda ga 'yan libya da yawa kuncin da suke fuskanta yanzu ya fi murnar da suka yi shekara ɗaya bayan boran a lokacin da ba a daɗe da hamɓarar da gwamnatin gaddafi ba kuma a lokacin da jama'a na da 'yancin su bayyana abin da suke so a wancan karan 'yan libya sun yi fatan ƙasarsu za ta zama kamar dubai a yankin na mediterranean amma a yanzu libya ta yi nisa sosai daga nan cikar wannan fatan Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa wasu na da kwarin gwiwa a kansa amma kuma suna ganin sa a matsayin lokacin sanin gaskiya. Park and Hook shugaban cibiyar bunƙasa ilimi ta ce ya faɗa a lokacin buɗe wani taron cibiyar da aka yi akan batun China da Amurka da kuma Koriya ta kudu cewa ana yawan jaddada ganawa ta ranar 27 zuwa 28 na watan nan na Fabrairu a Hanoi saboda akwai fargaban cewa ta yiwu wannan ce damar da ƙasashen ke da ita ta ƙarshe. tsohon wakili na musamman na koriya ta arewa joseph yon ya ce kasashen duniya na da damar sa ran taron kolin da za a yi a hanoi ya yi tasiri a gaida Maryam Dauda labaru ne ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu sai rahotanninmu inda za mu fara daga jihar imo najeriya inda shugaban 'yan sandan jihar malam da suki galadanci ya ce a shirye suke domin gudanar da zaben gobe wakilin murya amurka alfonso okoregi ya aiko muna da ƙarin bayani 'Yan sanda a jihar Imo sun ce yanzu hakan a shirye suke wajen ganin an samu wadataccen tsaro a duk faɗin jihar a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa waɗanda za a gudanar gobe Asabar. Malam da suki galadanci shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo kuma ga abin da ya shaida wa muryar Amurka. Gaskiyar magana a nan jihar Imo mun shirya mu zaɓe kamar yadda ya kamata da shi dai zaɓen nan akan duba shi ne ta fuska guda biyu. Mutum biyu ne suke da alhaki akan wannan zaɓe. Da dai hukumar zaɓe ne za su wanzar da zaɓe. Sai kuma jami'an tsaro za mu ba da tsaro ga mutane su zo su yi zaɓe wanda suke so. to dalilin wannan ya sa muka haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe muka zauna muka tattauna muka kuma duba duk yawan inda wato abin da ake kira akwakun zaɓe muka je muka duba nan wurin muka duba muka gane akwai abin da ake cewa rak akwai biyar akwai super rak 91 akwai fulun boot in ka duba akwai 3,523 dalilin wannan yasa muka aika 'yan sanda a kowane wuri inda ya kamata to a wannan dai aiki namu gaba ɗaya mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mutanen civil defense sun kama mutum dubu uku da wani abu mutanen migration da 'yan yaƙi da ƙwaya da shan ƙwaya da kuma kastan da rosafiti duka sun aiko mana da mutane kuma don haɗa kai an yi sojoji kuma cikin yadda allah duk sun fito sun tara ko'ina hanyoyi yadda muke kiran su high visibility policing ko ina za ana patrol kuma akwai checkpoint an kara ba don komai ba saboda a samu a yi aikin cikin kwanciyar hankali cikin lafiya kuma kowa ya samu tsaro ba wani abin damuwa. Haka zalika rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta ce ita matakinsa domin tabbatar da tsaro a jihar a zabukan gobe. Ta kuma ƙara da cewa tana gudanar da binciken kwakwaf kan gobarar da ta ɓarke a harabar ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke babban birnin jihar na Oka, inda kimanin na'urorin tantance katunan zaɓe guda dubu da ɗari da biyar suka ƙone. To ko da gangan ne aka cinna ko dai kaddara ce ta sa gobarar ta barke? Kenan tambayar da nawa Malam Haruna Muhammad kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra. To an har yanzu ba gawa bincike ba ballanta na musan ko cannawa aka yi ko kuma natural force ne. To bincike ne kawai zai tabbatar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Soja wuta, babban gwamna. miya allura. A gaida Alfonso Okorege. Yanzu kuma sai mu leƙa Abuja, Najeriya inda gwamnatin Amurka ta jaddada buƙatar da ke akwai na gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko muna da ƙarin bayani. Jakadan Amurka a Najeriya kenan, ambasada Stuart Samington ke kara jaddada bukatar gudanar da babban zaben Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana, inda yake cewar kowane ɗan Najeriya zai ɗauki alhakin abin da ya ce ko ya aikata, domin duniya ta sa ido a kan Najeriya. Jakadin na amurka ya ce yana fata duk abin da kowa zai yi zai sa kishin kasa da son kasar musamman hankoran ganin ta samu kyakkyawar makoma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum irin su malam ali abdullahi ya ce wannan kira na amurka abin ayaba ne to ai gyara kayanka ba zai zama sauke maraba ba amurka da najeriya daman akwai yarjejeniya tuntun tuntuni wato ta wajen fuskar diplomasiya to wannan shawara ce mai kyau bisa dukkan alamu ita kanta hukumar wato zaɓe ta ƙasa ta ɗauki dukkan matakai na ganin cewa wato an yi wannan zaɓe cikin wato adalci ba tare da wato fifita wani kan wani ba in muna gani kafofin watsa labaru suna ta watsawa ana ta kuma uh, faɗakarwa ana gayawa jama'a cewa fa wannan abu ba wai yaƙi ne ba ba faɗa ba ne wannan abu za a yi shi kuma za a yi shi salin alin ba tare da wani tashi haka. to ko me yasa amurka da tarayyar turai a baya bayan nan shauki da kuma zakuwa ga demokradiyyar ƙasar tambayar kenan da na wa wani masani farfesa muhammed tukur baba ali dubu biyu da dari zaben da aka yi na sha biyar sun nuna wannan sha'awar cewa a yi zaɓe cikin lumana cikin kuma a yi wa kowa adalci So abin da za ka duba suna da wannan damuwan ne don Najeriya babban ƙasa ce a Afirka. Ba ma don yawan ta ba da arzikinta da yawan jama'a da take da Ƙasashen waje da yawa kamar ita Amerika da tarayyar Turai suna ɗari-ɗarin wani abu da zai faru rikici da tashin tashina ya tashi a Najeriya zai shafe su ta hanyoyi da yawa suna ganin cewa duk abin da ya faru a Najeriya zai faru da sauran kasashen Afirka wadda ba zai musu daɗi ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa a gaida Hassan mai na kai kaina yanzu kuma sai mu leƙa makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger inda jama'a na inda ci gaba da kiraye-kiraye ga 'yan siyasa da ma al'ummar Najeriya baki ɗaya don kaucewa dukkan wata tarzoma da ke da nasaba da rikicin zaɓe tare da jan hankulan 'yan Nijar mazauna Najeriya su nisanci kansu da shiga dukkan wata harkar da ta shafi zaɓe na Najeriya. Wakilin murya Amurka a yammai Sulmumun Barma ya kuma da ƙarin bayani. Lura da zazzafan kalaman wasu daga cikin 'yan siyasar ta Najeriya a yayin yakin zaben da aka kammala a jiya Alhamis. Yasa 'yan Nijar jan hankulan bangarorin siyasa akan buƙatar su yi karatun ta nutsu. Danganin komai na wannan zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali. saboda haka nuna halin dattako ya zama wajibi ga kowane ɗan najeriya hajiya zara maina wata tsohuwar 'yar jarida ce da ke bin diddigin harkokin siyasar wannan ƙasa yakin zabe yadda ake faɗi ya yi zahi saboda shekaran jihar naji ma adda kashe mutum ma an yi wannan abu ne wanda ke tada mu hankali mu mutanen niger demokrasiya eh, kuri'o'in jama'a ita ke ba mutum mulki ba tashin hankali ba da bangan siyasa da abin da ba mu fatan yawa a a nigeria saboda an ce eh, abin da ya taba hanci idanuwa ruwa suke yi muna fatan jama'an nigeria su yi zaben nan lami lahiya 'yan takara kuma su yarda da sakamako allah ke ba da iko yardan talaka ke ba da iko kamar yadda doka ta haramta wa kowane mutum tsoma hannunsa a harkokin siyasar kasar da ba tashi ba yasa wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Ibrahim Amadu tunatar da 'yan nishar mazauna Najeriya nauyin da ya rataya a wuyansu game da zaben na 16 ga watan Fabrairu. Ya kamata su nura munin ƙasar Nijar mun yi zaɓe 'yan najeriya ba su sa hannunsu ba sai taimako da sun ka bamu na kayayyaki waɗanda za mu huskanta zaɓe da su to kenan abun da yake su nisanci abun da zai kawo matsala tsakanin nijar da Nijeriya. saboda kwanci hankalin su can kwanci hankalin Nijeriya ne in Nijeriya hankalin ta ba kwance kenan su da kansu hankalin su ma ba kwance suke ba ba za su iya zamna can in dai har matsala ta tashi ƙasar Nijeriya. kenan abun da muke fata ubangiji allah ya sa 'yan najeriya su gudanar da wanga zaɓe su yi shi su ƙare lahiya sa'annan kuma su haɗa hannuwansu da sauran ƙasashe na afirka waɗanda suke da iyaka da su a yaƙin wanga ta'addanci da yake na yana matsa ma jama'a ƙasa. A yadda wannan zaɓe ke ɗaukar hankalin jama'ar Nijar, shugabannin addinai sun dukufa ga addu'o'in zaman lafiya tare da gargaɗin matasa su nisanci duk wani ɗan siyasar da zai yankura amfani da su don tayar da bore akan maganar zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ma jama'a gaida Suleiman Barma daga birnin Yamai jamhuriyar Nijar. To yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya Amurka da ke birnin Abuja Grace Alheri Abdu. Hajiya Grace a gaishe ku. Barka, kuna lafiya. Lafiya, lau, sannunku da aiki. Sannu sannu. To, Grace za ku ba mu albarkacin bakin ku ya aka kwana akan harkar zaɓe-zaɓe, shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Eh, Abdulaziz kamar yadda dai ka sani yadda kuma kowa ya sani masu sauraron mu yau take jajibirin zaɓe. Iya aka kammala yaƙe-yaƙen yaƙin neman zaɓe bisa ga da doka ta ayyana yau sai dai in ma suna son su yaƙin zaɓen sai dai a tafi gida-gida to kusan sai ka ce babban birnin tarayya abuja wanda ya san birnin tarayya abuja idan ka je kasuwanni idan ka je titina waɗansu sai ka ce an yi tara dalili ko shi ne domin galibin mazauna birnin tarayya abuja sun fito ne daga waɗansu jihohi daga waɗansu garuruwa daga waɗansu ƙauyuka sabili da haka galibinsu kuma sun yi rajista ne a garuruwan su na asali saboda za a hana ko kuma takaita zirga-zirga ranar zaɓe ya zama dole duk wanda ya fito wani gari ba birnin tarayya abuja ba da yake da niyyar kaɗa kuri'a amma zaɓe da ya rijista dole ya bar gari yau sabili da haka idan ka je tashoshin motoci in ka je tashoshin jiragen sama duk dai inda yake hanyar sufuri mutane suna tafiya waɗanda ba su da abin tafiya na ƙashin kansu suna fitowa daga birnin tare a abuja zuwa wuraren da suka fito domin kada kuri'a banda haka kuma dangane da shirye-shiryen zaɓe ita hukumar zaɓe tun da farko ta bayyana cewa ta kammala shiri tsaf ta kuma sanar da cewa a lokutan baya ta riga ta tura kayayyakin da ba su zama kayayyaki da suke da hatsari ba wato da suke kira a turanci insensitive material waɗanda ko ka ɗauke su ba wani abin da za ka yi su na magudin zaɓe a yau ɗin nan da muka zaga dukkan ofisoshin hukumar zaɓe mantarar ana lodin kayayyaki domin aika su wato kayayyakin da suke da tasiri kenan a wannan zaɓen da ba a so a tura su wuri ana nan ana tuttura su a yau din nan waɗanda suke nan kurkusa ta ce za ta aika da waɗansu su jiragen sama ta ce za ta aika da waɗansu su kwale-kwale bisa ga yanayin wurin da za ta ake buƙatar kayayyakin zaɓen nan to haka take a fannin eh, hukumar zaɓe a fannin 'yan siyasa kuma kamar yadda na faɗa kasancewa ba su da damar fita fili suna gangamin yakin neman zaɓe kamar yadda suka saba bisa ga dokar kasa suna bi ɗaiɗai da ɗaiɗai baki da baki gida gida domin ƙara jawo ra'ayoyin jama'a kan suna tallata kansu domin wannan zaɓe kamar yadda ka sani a ƙasashen da suka taso kamar amurka inda take a nan akwai abin da ake kira robert call inda mutane sukan yi amfani da wayoyin tarho suna kira ga mutanen da zai je su kaɗa masu tallata kansu ta wayar tarho to nan babu ita a nan babu wannan damar sabili da haka suna tafiya ne gida gida sai dai da yake akwai kowa yana kusan kowa yana da wayar salula hukumar zaɓe tana amfani da wannan dama ta wayar salula na san na hakikata cewa tare da haɗin kan kafofin sadarwa na waɗanda suke da kamfanonin wayoyin salula tana aikawa da sakonni da suka iya zama na ilmantarwa lokacin da ake rajistar zaɓe rajistar wato samun katunan na zaɓe ta aika ta tura sakonni tunatar da mutane lokacin da suka rage kwanaki ko kuma eh, sa'o'i. Eh, Grace lokaci ya ya daga mana hannu zai mu ce gaskiya muna muna godiya kwarai kuma a ci gaba a ci gaba da da taimaka da aiko mana rahotanni kai tsaye mun gode kwarai Grace. yanzu kuma sai shirin na gaba duniyar amurka daga mahmud lalo jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka shugaban amurka donald trump ya ci gaba da na cewa kan cewa sai ya gina katanga tsakanin amurka da mexico ko da 'yan majalisar dokokin kasar ba su amince su bashi kudaden da yake nema ba yau kan wannan batu za mu dora akan wannan takaddama ta gina katanga wacce ta kici ta cinyewa sunana mahmud lalo To a farkon mako nan ne shugabannin majalisun dokokin Amurka suka amince da wata hanya da aka shata wacce za ta ba da damar amincewa da kasafin kuɗin tafi da gwamnati inda suka nemi shugaba donald trump da ya amince shi ma amma trump wanda ya ce bai ji daɗin matsayin da 'yan majalisun suka cimma ba wacce ta samu karɓuwa a wurin 'yan democrat da 'yan republican ya ce zai yi shawara ko zai rattaba hannu akan ƙudurin kasafin kuɗin ko kuma akasin hakan bayan kammala nazarin bayanan da suke cikin matsayar da aka cimma wacce ba ta ɗauke da dala biliyan 5.7 da yake nema domin gina katanga mai tsawon kilomita 350 amma matsayin na dauke da dala biliyan ɗaya da digo hudu wacce za a iya gina katanga mai tsawon kilomita kusan 90 ya ce san ban ji daɗi ba hakan ba za ta yi ba amma zan ƙara wasu abubuwa idan kuma ne hakan za mu samu damar gina ingantacciyar katanga babba mai ƙarfi wacce za ta hana masu aikata magan laifuka da masu safarar miyagun ƙwayoyin shiga ƙasarmu. mu and traffickers and drug dealers and drugs into our country. To sai dai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell na kyautata zaton shugaba tom zai sa hannu a kudurin dokar na ƙarshe. Um, na ga ya samu wani kaso daga cikin abin da yake nema. Shugaban majalisar wakilai ta ce babu ko dala ɗaya da za a bayar na gina katanga. a ko bukatar ya sanya hannu a kudurin dokar. A nashi bangaren shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer shi ma kiraye ga shugaba tom da ya sa hannu akan wannan kudurin doka. Kada fa shugaba Trump ya sake irin kuskuren da ya yi wasu 'yan watanni da suka gabata a lokacin da 'yan majalisun daga bangarorin 'yan Republican da 'yan Democrat suka cimma wata matsaya sannan ya ki sanya hannu lamarin da ya kai ga rufe ma'aikatan gwamnati. and the To sai dai shugaban na Amurka ya ce baya son a sake rufe ma'aikatan gwamnatin. Ban yi tsammanin za a sake rufe ma'aikacin gwamnatin ba, ba na son na kusanci wannan batu. Idan kuma haka aka rufe, to ku ɗora laifin akan 'yan Democrat. To amma shugaba Trump ya ce zai bi duk wata hanya da ta dace domin ganin ya gina katangar ciki har da ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar domin samun kuɗaɗe matakin da ka iya sa a shigar da shi ƙara a gaban kotu wanda hakan kuma zai jinkirta gina katangar. amma shugaban yana da damar ya ɗibi kuɗaɗe da aka tanada saboda yanayi na kuta kwana a cewar sanata joe manchin na jam'iyyar democrat daga jihar west virginia na fata ba zai ɗibi kudaden a fannonin da aka tagayyara ba kamar daga bangaren ambaliyar ruwa ko wutar daji amma duk da haka akwai wasu fannoni da zai iya taɓa kudaden su ina ga kuma abin da yake tunanin yi kenan to har yanzu dai ba dabdale bayanan da ke kunshi a cikin wani yarjejeniya ba wacce aka kulla domin tsaron iyakar kasar har sai majalisun dokokin kasar biyu sun amince da kudurin dokar kafin a kai wa shugaba trump ya sanya hannu idan kuma bai sa hannu har zuwa sha bindiran yau juma'a ba kudaden tafi da gwamnatin kasar za su kare lamarin da zai sa a sake rufe ma'aikatan gwamnatin a wani labari na daban adadin 'yan jam'iyyar democrat da ke nuna sha'awar tsayawa takarar shugabancin amurka a zaben shekarar 2020 na ci gaba da karuwa mutum na baya-bayan nan ita ce sanata amy klobuchar daga jihar minnesota da kuma sanata elizabeth warren daga jihar massachusetts amma wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna cewa sanata bernie sanders na jihar vermont wanda ya tsaya takarar a shekarar 2016 da tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden suna daga cikin mutane na gaba-gaba da jama'a ke so su tsaya takara a zaben na baɗi idan allah ya kai mu binciken wanda wata kungiya mai suna the morning consult survey ta gudanar ya nuna cewa kashi 29 sun fi so joe biden ya tsaya takarar shugabancin na amurka sannan kashi 22 suka zaɓi bani sanders sai kuma sanata kamala harris ta jihar california da kashi 13 da take samun karɓuwa a irin binciken da ake gudanarwa masu waro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako su kuma ya jiko idan allah kai mu in za madadin zlatika hawk da julie leathers gresham da ta hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a gaida Lalo yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. A takaice fadar shugaban Amurka ta faɗi cewa shugaba Donald Trump zai yi jawabi daga wani lambun fadar White House da ake kira Rose Garden a safiyar yau jama'a a kan batun tsaron ƙasa da kuma rikicin agajin jin kai da ake fuskanta a kudancin iyakar ƙasar. Trump na shirin ayyana ɗaukar matakin ta ɓaci don ya iya kaucewa 'yan majalisar dokokin ƙasar ya kuma samu kuɗin gina katanga a bakin iyakar Amurka da Mexico. A yammacin jiya Alhamis ne 'yan majalisar wakilai da ta dokoki suka jefa saurara a kan wani ƙudiri game da tsaron iyaka da samar da kuɗaɗe don tafiyar da ayyukan gwamnati don kuma kaucewa matakin sake dakatar da wasu ayyukan gwamnati. Firayim Ministan kasar India Narendra Modi ya yi alkawarin ɗaukar kwakwaran mataki na mai da martani a kan mummunan harin da aka kai kan jami'an tsaro a yankin kashmir da ke indiya yayin da indiyar ta ce <clears throat> tana da kwakwarar hujja a kan cewa pakistan na da hannu dumu-dumu a harin da aka kai kuma kasar ta nemi sauran kasashe su mai da pakistan ɗan saniyar ware. Ranar 17 ga watan Fabrairu shekaru takwas da suka gabata, 'yan Libya suka tada boran da ya kai ga hamɓarar da Kanal Muammar Gaddafi wanda ya yi mulkin kama karya. da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tare da rabi na dare tare da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin maryam garba ta tayan gabatar na shirin da kuma julie grisham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniyan namu ni ne naku abdulaziz adidi turo ke cewa muni lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa daga zahra ufage da hadiza kyari. thank you